Barka da zuwa tashar tsakar gida. Allah ne ya ba mu ba wani mutum ba. Allah ne ya. Amarci yar megan ango ki fito sannu aure na fina. Jama'a bar ku ga ango yana ta rawan kai. Ah. <laughs> Jama'a ga ango yana ta rawan kai sai murna. Amma ga ango. Kin zo Ya daura ko ba daura ba. Daura wallahi. ka yi aure ka bar ni? ya Dan Allah ya sa ka min auren dole. Ya sa sun amin auren dole. Mai addini iri na. Amin fito miki da miji mai addini iri. A taimaka amin auren dole. <laughs> Uh, right now, let's go. Let's make people like it the pride of the fight. Let's make people like it tonight. Let's make people like it tonight. The pride of the fight. The pride of the fight. That's right. Let's go now. Let's go. Let's go everybody now. Well, it's okay. let's go.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 rayuwa ta yin baki tutan makar mutuwa ce manufata mai kyawu ce a kan karki makance nasara ta za ta guje ga lokaci a kurace na dau laifi na tuba kiyafe min labari na an san harfi wanda zai sa ki guje min labari Wani ya tashi wani zai kuta kuce muku yaga men kuce yaga Let's to the next bit, please. This is the last one that will move the next You transfer, The next one. Hey, ha. Oya meno. Let's go down. Meno. Oya big belly, oya big belly. Give me that cookie, give me that cookie. All the tingles, all the tingles, all the tingles. Okay. Check it out, come on. You want to come back? You want to see me the big boy? Like the one, give me the big one. Bring it down, bring it down, bro. Just Bring it down. Balla, the remaining two now. Let DJ is okay. Böyle To, alhamdulillah ga mufa muna cin kayan daɗi cikin lukuman na labari na fim ɗin labari na a'a ga hajjaji makati <laughs> na tana kai lowa a an aje cokalin da hannu aka ɗau cinyar kazar ma ana dumul musa kai wannan baiwa Allah da ce ta bada dariya dai o oh, o oh, to shi nan ta taso ta zo tana liƙewa lukuman lukuman aure ya ɗauri alhamdulillahi da shi da amaryar shi yar jihar yobe a wuliƙin mani in kaina in amarya in ango to ai ko dai A <laughs> ni ma ni zan wa kaina kuma wasu bari in bari wasu su mun kai wannan mata comedian ce na yadda kai ban dariya a ko in musu kaɗai zalla amma da <laughs> goshi na nake nan dikin to alhamdulillah biki yayi kyau dai ga mun hallara a bikin yusuf sassan eh, a hada cahiya na gode Allah alhamdulillah a ah, lafiya jari alhamdulillah ma mada soye mun gode wa Allah tahiya za a iya a lallai a ah, biki yayi Allah ya ba ku zaman lafiya lukman kai da amaryarka mm, Allah ya ba ku zaman lafiya alhamdulillah muna farin ciki gashi na cikin walwala ana ta 'yan uwa da abokanan arziki duka da abokanan sana'a duk an harhaɗa a wannan waje na dina party ɗin bikin auren yusuf sassun wato lukman na cikin fim ɗin labari na wanda nake takurawa sai ya auri ummi a labarin ta da yake wancan fim ne wannan kuma in reality amaryarsa 'yar jihar yobe ce ita ba 'yar fim ba ce mm, to alhamdulillah kowa da rabansa dama wancan kuma dama ai fim ne labari ne mun gode allah ango ina fatan Allah ya sanya alkhairi Allah ya sanya alkhairi akwai sako indo za ta baka insha Allah ni kuma zan baka indo ana ce mata Aisha haka bai ana ce mata wata ran saboda haka za ta ba da sako na ni kuma zan baka hannu da hannu sakon amarya amarya za ta ga sakonki a gurin angonki insha Allah na gode na gode na gode kun ga na yi minti biyu da sakan goma sha biyu ko kuma kadan ce sha uku a ce tatin tatin. Tashi mata sun fara min dariya ku tsaya dan Allah babur ko mota dauda ka hutu ranar ci arzikin manzan Allah sallallahu alaihi ka san ba ƙarya ba mu yanzu mun

DJ yaya DJ Say malam Kano say malam Say malam Kano malam Kano kundi say Malam. TV yau